Assalamu alaikum wa rahmatullah. Faran ku da zuwa na tasha ta mutu kai ta online tech. A yau zan nuna muku yadda za ku samu wannan coins din. Wato wani airdrop ne da wannan coins din suke badawa. Zan nuna muku yadda za ku same shi amma kafin nan mutum ya tabbatar da yana da BNB Smart Chain. Wato da yake kun san cewa duk wannan coins din wani lokaci za ga cewa lallai sai kana da BNB Smart Chain ko da bai da wani yawa ya kamata a ce idan kana harkar irin wannan coins din ya kasance anytime kana da bnb smart chain domin bnb smart chain yanzu dai kusan da shi ake swapping din coins da sauransu to yana da kyau a ce mutum yana da bnb smart chain a koda yaushe cikin wallet din shi so kai tsaye yanzu abin da za ku yi a nan wurin shi ne zan aje muku link din contract address na shi wannan wannan airdrop da ake badawa a cikin telegram channel dina sai ku shiga zan ajiye muku link din telegram channel din a ƙasa sai ku shiga ciki ku je ku dauko contract address din tare da link din kamar haka yanzu nan wurin ina cikin telegram so abin da za ku yi a nan sai ka zo ka kwafi wannan gashi nan contract address sai ka kwafi shi sai na kwafi so abin da za ka yi bayan ka danna kwafi sai ka tafi da shi ka je cikin test da ɗinka kana zuwa cikin trust wallet za ka zo ka danna akan wurin search din nan gashi nan nan wurin search din nan da zaran ka danna wurin search zai buɗe maka inda za ka iya searching sai ka danna wurin search sai ka danne sai ka zo ka pasting wannan contract address din so kamar yadda kuke gani kuma gashi nan wurin sai kawai ka taba wurin open din nan da zaran ka taba wurin open din nan za ka ga wannan contract address din ya buɗe maka bayan ka yi adin contract address abinda za ka yi na biyu ne abinda za ka yi na biyu shine sai ka koma kuma a gina cikin telegram channel din mu kamar yadda kuke gani a nan sai ka zo ka kwafi wannan link din wannan link din gashi nan sai ka zo ka kwafi shi ka matse a kan shi zai buɗe maka haka sai ka danna kwafi da zarin sorry ka danna kofi da zaran ka yi din shi haka so za ka ga cewa yayi sai ka koma a cikin kuma trust wallet ɗinka sai ka danna akan dia din nan gashi nan dia sai ka danna akan shi da zaran ka danna sai ka zo nan wurin search a nan wurin search kenan sai kai pasting din wannan link din da ka dauko a cikin telegram din sai ka pasting din shi da kai pasting kawai sai ka sanya don wato zai shiga kenan kamar yadda kuke gani za ku ga cewa nan ya buɗe maka haka dama asali su wannan site din wato suna sai da coins amma dai mu da yake ba wai za mu siya bane mun zo ne domin airdrop ko kamar yadda kuka ganshi shi nan wurin haka nan kamar yadda kuka ganshi shi nan danna ya shigo ka nan wurin kai tsaye abin da za ka yi a nan wurin sai ka zo ka danna a kan nan inda wurin za ka yi za ka yi switching network kaga a nan sai ka danna kana dannawa kamar haka sai ka zo ka maida shi akan smart chain domin da smart chain za a yi swapping sai ka akan swap chain sorry smart chain da zaran ka zanna akan smart chain abin da zaka yi kuma a nan shine sai ka zo ka taba akan wurin nan inda aka sanya airdrop airdrop so da ka zanna wurin sai ka danna shi kai darajar naira ɗari ba ma za ka ga sun baka wannan coins sun kusan guda miliyan ɗari to kaga ya kamata a ce ko da yaushe kana da bnb smart chain a cikin wallet ɗinka domin irin wa'annan damammaki da suka za ka ga cewa ga abu ya zo ɗan lokaci kaɗan ne kuma wasu suke buɗewa da zaran kuma sun yi wannan abun in za ka kuma shikenan ko da kai ka zo ka sanya sai dai ka siya da ku da tsada kuma so in dai ya kasance kana da bnb smart chain a nan kawai abin da za ka sai ka zo ka danna approve ɗin nan kana danna wannan approve din saboda ni na riga na yi yanzu kuma ba na so in sake yi so kana danna wannan approve din insha Allah kawai za ka ga za ka ga abunan ɗinka ya shigo za ka ga sun baka wannan coins din da zaran ka danna kawai abin za ka yi sai ka dawo nan wurin back da ka dawo back sai ka sake komawa back sai ka shigo cikin wallet ɗinka ka zo cikin wallet ɗinka sai ka yi scrolling down za ka ga abin ɗinka da ka buɗe wallet address nan da ka sanya contract address din da ka sanya ya buɗe to insha Allah da zaran ya buɗe za ka ga cewa sun sanya maka wannan coins din kuma duka duka abin da za su doka bai wuce su ɗauki irin 75 naira ba haka dai ba zai wuce ma wannan kuɗin ba to kaga in Allah ya sa kana da BNB Smart Chain a cikin wallet ɗinka insha Allah ya kamata a ce ka je ka samu wannan coins din domin coins din zai bada mamaki nan da ɗan lokaci kaɗan bayan nan wurin zan gada maka yadda ka yi za ka yi referring ɗin wani wato in kama kana so ka ba wani link ɗinka zai zo ya downloading wannan sorry zai zo ya samu wannan airdrop ɗin domin duk wanda ya zo ya samu akwai sha ɗin za su baka daga cikin wanda ya claim so sai abin da za ka yi in kana so ka ba link ɗinka sai ka danna akan diaf ɗin nan again sai ka sake danna akan nan ya dawo ya maido mu inda muke so abin da za ka yi a nan kawai sai ka danna gashi nan za ku ga an rubuta get referral link sai ka danna akan shi kana zannawa za ka ga buɗe maka haka so abin da za ka yi a nan wurin kuma za ka koma za ka koma ne a cikin a cikin trust wallet ɗinka kamar nan haka ka danna sai ka dawo sai ka kwakko wallet address ɗinka na bnb smart chain ɗinka kamar wannan kina haka sai ka zo ka danna akan copy ɗin nan kana danna kan copy haka kun ga yayi copy wallet address sai kuma ka koma akan dia ɗinka da ka koma sai ka taɓa a nan kana zuwa sai kai pasting din wannan ah, sorry sai kai pasting din wannan wallet address ka na BNB Smart Chain kamar haka kaga da kai pasting kawai sai ka ce ka ce musu get link kun gani gashi nan wurin sun ba da link kenan gashi nan ƙasa so wannan shine referral link kawai sai ka zo ka danna copy ka kai copy shikenan duk wanda zaka ba alal misali yanzu mu ce zamu je cikin telegram din mu dan yi pasting din shi domin ku gani kamar haka sai ka zo ka danna ka pasting so duk wanda ya ɗauki wannan link ɗin ya je amfani da shi idan ya samu wannan airdrop ɗin kai ma akwai sha inda za su baka daga cikin shi airdrop din shi da ya samu amma kuma ba wai za su taɓa nashi bane a hannu wannan kawai za su baka ne daga company so don haka duk wanda ya san cewa na da BNB Smart Chain ya kamata ya je ya sauri ya samu wannan airdrop ɗin kafin kuma su zo su rufe idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mu kada ka manta ka danna mana subscribing ka danna mana alamar